اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada mu ga allah ta wa ta'ala wanda ya faɗa mu ta kawo wannan rana ta talata sha hudu ga watan uku watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1441 yau ita ce ranar 12 ga watan 11 shekara ta 2019 allah tabaraka ta'ala cikin sa da amincewarsa ya kara hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school wuse zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na suwarun min hayati tabi'in idan 'yan uwa ba a mance ba muna kan tarihin babban tabi'i muhammadu ibn sirin wanda wannan insha Allah ne darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi shafi na 136 an gani ko to kafin mu ci gaba a baya mun ji wane ne muhammadu bin sirin su waye iyayen nasa mahaifinsa bara ne na anas dan malik ko ana ganewa sannan mahaifiyarsa mun ji yadda aka nemo aurenta a hannun sayyidina abubakar wannan shine yadda aka haɗu haɗuwar ta yi albarka aka haifar da irin wannan bawan allah muhammadu ibn sirin mun ji ah, murikul ajile abin da yake faɗi a kansa cewa in dai ana maganan fikihu na tsantse ne ba wai fikihu kaɗai na fahimtar shari'a ba fikihu na tsantse ne na taka tsantsan dai idan aka zo wajen muhammadu bin sirin nan za a ƙare wa kanat dikkatu fahimihi li asrarid dini nan za mu tashi ko ya kasance yana da zurfafa wato fahimta mai zurfi li asrari dini na sanin sirrori na addini sirruka sirri da yawa kenan ko wasihatu nazaratihi da ainihin kyakkyawar fahimta ila ma ya hillu wa ma la ya hillu zuwa ga abin da ya halatta da abin da bai halatta ba ko dai ya zama ya haramta ko ya zama a kansa akwai shubuha ana ganewa abinda ya halatta da abinda bai halatta ba yana da zurfin tunani a kai wanda kaga wannan ciwo ne da ya kama mu a yau ba kowa ke kallon abin da ya halatta ba bare kuma wanda ya haramta ana dai tafiya ne to shi muhammadu bin sirin allah ta'ala ya ba shi wata irin fahimta mai zurfin gaske dangane da wannan addini yana da eh, hangen nesa dangane da abubuwan da suka halatta da wanda ba su halatta ba to irin waɗannan abubuwa guda biyu zurfin fahimta na addini da kuma dogon tunani akan abin da ya halatta uhu a hayanan ila ba'adil mawakifi abin yakan kai shi ya taka wani irin matsayi allati tabdu gharibatan li uyunin nas idan ya aikata wani abu sai abin ya zama wani baƙo a wurin mutane wani bambara kwai a ga abin wani iri saboda akwai abin da mutum zai yi kai ka san baka iyawa ana ganewa akwai abin da mutum zai aikata kai sanin kanka ne baka iyawa to wani lokaci ta ka tsantsan da sanin shari'a abinda kai kake ganin ba komi ni ma nake ganin ba wani abu to shi saboda fahimtar addini ya kai yana iya tsayawa ya turus a kansa har ma ya zama mutane suna ganin ya zo da wani abu abin mamaki min zalika daga ciki ga wani misali anna rajulan idda'a alaihi kaziban wani mutum ya sharara masa ƙarya ana gane ba ya tuhume shi tuhuma ta ƙarya kaga wannan yana daga cikin jarabawa wai dan kana malam ai wani yana nan yana kallon inda zai ci ma mutunci ana ganewa ko wani ɗalibin ilimi ko wani malami ko wani alhajin birni habawa ne mutum wani mutum ne ya sharara wa muhammadu bin sirina wata irin ƙarya anna lahu fi zimmatihi dirhamaini cewa yana bin muhammadu bin sirina bashin dirhami biyu ana ganewa da yana bin sa bashin ba laifi amma mutumin nan ƙarya ya zauna ya ƙirƙiro da gangan saboda kawai ya ci mutuncinsa eh fa'aba an yutiyahu iyahuma mutumin nan ya yi juyin duniya muhammadu bin sirina ya ba shi dirhami biyun nan ya kohana masa ai kaga wani sai ya ce gashi je ka kamar yanzu irin naira biyu ko ɗari biyu kaga sai ce ai gashi je ka a'a aka yi juyin duniya ya ƙiba da dirhami biyun nan faƙala lahu rajul wannan mutum ya ce da shi a ta halifu za ka iya rantsewa bana bin ka bashi ai kaga sanya malami irin wannan na duniya ya rantse ai akwai cin mutunci ana ganewa dama manufa kenan ai ya ce gafarta malam za ka iya rantsewa bana bin ka bashi wa huwa ya zunnu annahu la ya halifu min ajali dirhamaini a tsammaninsa saboda taka tsantsan din malamin muhammadu bin sirin ba zai rantse ba akan dirhami biyu kawai in ya ce ya rantse zai ce da ya rantse gare ba shi ana ganewa to idan ya ɗauki dirhami biyun ya bashi sai ya sa aljihunsa ya gaba malam an daɗe ana bala'i eh ba yau aka fara ba duk abin da wani zai fito da shi sai dai salo ya canja amma halin yana nan tuntunin tuni ya ce za ka rantse fakala na'am ya ce mai zai hana ba rantsuwa kake so ba to bari in rantse wa halafa lahu malam ko ya rangada rantsuwa ana ganewa muhammadu bin sirina sai rantsi ce na rantsi da allah ba ka bi na ko kwau ina rantsuwa da allah ko ka ce wallahi tallahi ko dai rantsuwa da ta inganta ya ce na rantsi ba ka bi na ko kwabo sai rantsi. fakala lahun nas mutane suna ganin kash haba malam haba malam ai bai kamata ba kamar ka ce ya ababakarin a ta'alifu min ajali dirhamaini yanzu gafarta malam kai ne kake rantsuwa saboda dirhami biyu kacal haba mala ai bai dace ba ai bai kamata ba kamar ka ai ka haka za ce ko kamar ka to kaji wato halin ne yana nan zamanin ne ke canjawa yanayi amma dai irin salon ga nan yanzu malam a matsayinka ka rantse saboda dirhami biyu haba mala haba wa anta tarakta uh, ams na alfa dirhami, fi in rabaka mimma la yartabu fihi ahadun gairuka haba mala kai ne fa jiya jiyan nan ma'anawiya ana ganewa jiya ma'anawiya kai ne fa jiya jiyan nan kai asaran dirhami dubu arba'in asaran dirhami dubu arba'in yanzu kuma ka rantsi akan dirhami biyu an gane magana jiya jiyan nan kai asaran dirhami dubu arba'in fi shay'in rabaka saboda wani abun da ka ji ya dan ma kaikayi a zuciya min ma la bu fihi ahadun gairuka wanda wani ba zai yi shakka akan irin wannan ba in ba kai ba idan wani ne wannan asarar ta kama shi to ba zai ɗauke ta ba an gane magana in dai ba ana so in yi karatun kafin karatun ba nan gaba za mu samu maganar ana fahimta abinda za ka auna yanzu dirhami dubu arba'in da dirhami biyu ai kaga nisan yana da yawa idan mutum zai iya asarar dirhami dubu arba'in ya haƙura to akan dirhami biyu mai zai sa ba zai haƙura ba aka yi juyin duniya ya ƙi haƙura akan dirhami biyun nan aka yi aka yi ce wallahi sai dai rantsi aka ce to rantsai shi ko ya kwaɗa rantsuwa ce wallahi ba abi na bashi na rantsi da Allah mutane ko suka yi kansa ya ce eh na rantsi wanda wannan dubu arba'in din yanzu ya kai kusan miliyan ɗari biyu idan ka juya shi a to duka nawa ne ne nisabi ai sai ka je ka abin nan dirhami nawa ke yin nisabi faƙala ya ce na'am ahalifu ya ce zan rantse ko ya ce eh zan iya rantsuwa akan dirhami biyu kuma bana jin kunya fa inni la uridu an uti'imahu haraman kun sa abin da yasa na rantse ba dan dirhami biyun bane ba na so in ciyar da shi haramun ai kaga wannan fakihin ne malam eh ai kaga cewa yayi arwa'u fi fiqihi ya ce bai san mutumin da yake da fikihu irin na taka tsantsan ba kamar muhammadu bin sirin wanda fahimtarsa ta sa yana taka tsantsan da abin da zai shiga cikinsa ko cikin ɗan uwansa musulmi da haka ce na rantse ne saboda kar in ci yadda shi haram wa ana a'lamu annahu haram alhali ni na san dirhami biyun in na bashi ma haramun ya ci dan bai bi na ana ganewa na san karya yake yi to don haka na iya bashi dirhami biyun amma na fifita in rantse don kar in ba dan uwana haramun ya ci ai kaga shine ma'anar wannan hadisi unsur akaka zaliman ko ba ka ba ka taimaki dan uwanka idan yana zalunci ko ana zaluntarsa ce in yana zalunci mun san yadda zamu eh, idan ana ko in ana zaluntarsa to idan shi yake zalunci ya ce tamna uku ka hana shi me zalunci so don haka muhammadu bin sirin me yasa ya rantse ba domin dirhami biyu ba kamar yadda mutanen gari suke tsammani ya rantse ne don kare dan uwansa daga cin haram ana ganewa ko wa kana majlis ibn sirina Majalisa khairin wa birrin wa mau'izatin majalisan ibn sirina majalisa ce ta alkhairi majalisa ce ta bin Allah majalisa ce ta wa'azi idan ka zauna kana da wa'azi ka kawo idan wani yana da wa'azi ya kawo maka ana ganewa idan da wasu mutanen da ba su san addini ba za su kafa wani majalisi su zauna suna surutu suna ihu sai a ce wannan majalisi ya dace da su amma abin da zai baka mamaki malaman addinin musulunci waɗanda suke malamai idan ka zo majalisar malami maimakon ka ga an sa littafi ko ana yin wani abu mai kama da addini a'a sai dai a dafa shayi a sha a ɗauko labarin wancan aimar tsirara a ɗauko labarin wancan a zage ta a ɗebo labarin wancan shi ma a soke shi a ɗebo kaza an jima kyal an jima ha ha ha ha kuma idan ka kalli kowa a wurin sai ga mutum ne wanda ya san abin da yake yi ai kaga wannan shine ciwo ya kamata majalisin malami ko ɗaliban ilimi ya zama majalisa ce mai kyau ba a hana mutane ba lokaci su ware su ɗanyi firar su tattauna abin da bai kawo saɓan Allah ba abin da ya shafi rayuwarsu wannan ina ganin kaza ne wannan ya saɓa maka kai ma ka saɓa ma wannan amma a ce majalisin malaman addini ya koma majalisin fira sarmadan malam an dai mutu fa idza zukira indahu rajulun bi sayyi'atin majalisin muhammadu wani sirina idan aka ambaci wani mutum da mummunan hali ko aka soke shi ko aka ci mutuncinsa badara hu bi ahsani ma ya alamu min amrihi nan take ibnu sirina zai gaggawa ya ce a'a ba haka yake ba mutumin kirki ne ranar juma'a ma kafa ta kafa samu masallaci rana kaza ma tare muka je makaranta rana sai ya kwakulo abin da ya sani akan mutumin na alheri wanda zai kare shi da shi yaya kaga ya huta sai dai fatan ina ma da haka muke da zaran an ambaci mutum da wani mummunan ɗabi'a nan take zai kwakulo aikinsa da ya sani na alkhairi ya kare shi da shi cewa ba haka yake ba kaji yadda yake bal innahu sami'a ahadahum yasubbu al-hajjaj ba'da wafatihi wata rana muhammadu bin sirina ya ji wani mutum yana zagin hajjaju bayan mutuwan hajjaju ai kaga hajjaju yadda aka fenti shi a duniya ya sha fenti yana da alkhairai amma yadda yake shan duka yana shan maganganu sai ya zama ma kamar wani mutum ne mai sharri kaɗai bai da alheri ko ɗaya ana ganewa kusan haka ya koma to irin wannan sakin bakin ba iyaka ba ƙaidi wani ko sai ya saki bakinsa yana maganganu munana akan hajjaju wannan karan sai ya sa'a yana yi ne a gaban muhammadu bin sirina fa bala alaihi nan take juyo gare shi wa ya ce sa ya akhi yi shiru bari kame shine sa! kame ya kai ɗan ɗan uwana fa innal hajjaja mada ila rabbihi wanda kake magana a kansa hajjaji ko ya gama abin da zai gama a duniya yanzu ya riga ya bayyana a gaban Allah ya bar duniya yanzu ba hajjaji a duniya yana can ya koma ga ubangijinsa wa innaka hina taqdumu ala Allah azza wa jal idan kai dinnan ka koma ga Allah mai girma da ɗaukaka satajidu anna ahqara dhanbin an ko anna ahqara dhanbin irtakabahu fi dunya irtakabtahu fi dunya ashaddu ala nafsika min a'zami dhanbin ijtarahahu al-hajjaj ka ji wani irin fikihu wato waɗannan mutanen ba kaɗai addini suka koya ba addinin sun gane shi ne sun fahimta sun gane addini fahimta gare su ya ce bari in koya ma wata hikima idan yau ka bayyana a lahira kana gaban Allah zunubi mafi kankanta a cikin zunubanka shi zai dame ka fiye da manya-manyan zunuban hajjaju ana ganewa idan lahira ka zo gaban Allah mafi karancin zunubinka shine matsalar ka kai ya za a yi a share shi yau ya za a yi a kauda shi duk girman zunubin hajjaju ba ruwanka da shi kuma haka ne to idan da mutum zai tsaya ya kula da matsalarsa da ya zauna lafiya to amma ina kuma ko da mutum yana da magana wanda ya riga ya mutu ya kyale shi illa dai in munasaba ta zo za a yi wata magana to wannan kam ko za a buga misali da sauransu akwai inda suka yi abubuwa na sharri idan aka zo munasaba za a buga misali da su kamar fir'auna kamar hamana kamar karuna da sauransu idan a irin zamanin mu ne san ina jin kun tuno da mutumin da izo gaban duniya yana cewa eh, abin nan mu ba mu da alkur'ani ba ruwanmu da musulunci shugaban ƙasar tunisia da wannan magana gaba ɗaya bai kare shekara ba a duniya yana yi ne don ya burge duniya ya samu karbuwa a ce shi ɗan wanda bai da zafin addini don ya burge su waɗanda yake burgewan bai burge su ba kuma ya koma ga Allah da wannan aƙida ta ba ruwan shi da alƙur'ani kaga akwai matsala to irin wannan kaga za a kawo shi a ba mutane misali amma dan a zagi wani a ji daɗi kamar yadda ya zagi hajjaju a nan ana ganewa to shine muhammadu bin sirina ya tsawata masa domin ba a irin wannan a fadarsa falikullin min kuma yau mai izin sha'anin yuguni shi idan aka bayyana gaban Allah kai mai ɗan karamin zunubin da shi mai gingime man zunubi kowa matsalar gaban shi ta ishe shi kowa damuwarsa yake bi wa'alam yabna akhi kai wannan ya tono wa kanshi wa'azi ka sani ya kai ɗan ɗan uwana anna Allah jalla Allah mai girma da ɗaukaka saufa yaktasu min alhajjaji liman zalamahum idan alkiyama ta tsaya Allah zai saka ma waɗanda hajjaju ya cuta ana ganewa za a yi wannan hukuncin to naka a ciki matsala ce tsakanin hajjaju da waɗanda ya zalunta ko kai kana ciki baka ciki to me naka kama sayattasu lil hajjaji mimman yazlimunahu shi ma hajjajin Allah zai kwato masa haƙƙinsa daga waɗanda ke zaluntarsa idan kai ma kana cikin masu zagin sa to ranar lahira hajjaju zai tsaya a ɗebo ladaka a bashi to wace riba kake ci yanzu kaga ka zauna kusa da wannan sai ka wuni baka yi zunubi ba eh irin waɗannan mutanen in ka zauna kusa da su wuni za kai baka yi zunubi ba saboda wuri ne da ba a zagin mutane ba a cin mutuncin kowa fala tashgalanna saka ba'da al-yawmi bi ahadin kai ba ma hajjaju ba daga yau kar ka sake damun kanka da zagin wani mutum rabu da shi wa kana idza ja'ahu rajulun muwaddi'an fi safarin litijaratin ko Muhammadu bin Sirina ya kasance idan aka samu wani dan bankwana ya zo yi masa bankwana zai tafi kasuwanci domin a lokacinsu ba wai ba a buɗe shago ba amma mafi yawan kasuwancin su safara ce yau aje wannan gari gobe aje wannan gari to idan wani ya zo wajen muhammadu bin sirina gabata malam ai mana addu'a za mu koma neman arziki kaji kaji kaji kaji ƙala lahu sai muhammadu bin sirina sai ya ce masa yabna akhi ittaqillaha azza wa jalla ya kai dan dan uwana ka ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka waƙulub ma ƙuddira laka min tsariki halalin kasuwancin nan da za ka yi ka nemi arzikin da aka halatta maka ta hanyar halal ana ganewa lakca ce akan kasuwanci ka nemi arzikin da Allah ya ƙaddara maka za ka samu ka nemi ta hanyar halal ana fahimta wa'alam annaka in talabtahu min gairi hillihi ka sani idan ka neme shi ba ta hanyar da ya dace ba shiwa arzikin lam aksara min mimma kuddira laka duk da dubarar taka da yadda za ka yi ba za ka taɓa wuce abin da Allah ya tsara maka ba ana ganewa duk abin da ka ga ka samu ta mummunar hanya wallahi da ka yi haƙuri za ka samu ita kyakkyawan hanya matsalar mu shine yaƙini ba mu yadda ba idan ma mutum yana so ya sai ya gwada Allah bari in gwada Allah in gani idan na ga haka ne to sai in ci gaba kenan idan ba haka bane in bari idan Allah abin da ya faɗi gaskiya ne to shikenan idan ba gaskiya bane to shikenan kaga shine ma'anan maganar mutum shi yasa ake gwada Allah ba a gwada Allah sam idan Allah ya faɗa abu yarda kawai za yi a zuciya sai ka aikata to zaka ga sakamako in ko gwada Allah za yi ba abin da zaka gani don haka ya ci gaba da wa'azi ga ɗan kasuwa ya kai ɗan kasuwa ka yi kasuwancin halal ka bi hanyar da ta dace ka nemi arziki domin ba ka wuce abin da Allah ta'ala ya ƙaddara maka to kila wannan karatun ba ni ne zan iya magana ba tun da ba cikin kasuwa nake ba amma kila ku da yawan nan kun fi ni gane mai faɗi eh domin kun san irin badakalar da kuke yi tsakaninku e eh, kwarai kuwa yanzu ba ka gana abin da ake yi 'yan kasuwa ya jama'a wannan tsananin da aka shiga wa zai ce yanzu a ƙasar nan ba a cikin tsanani wannan rufe bodan sai dai ka ce Allah ya sa ya zama mana alheri amma malam muna jin jiki abinci ya ninka ne sau biyu mafi yawa ana jin jiki shine magana ta saboda Allah amma muna fatar Allah ya sa haka ya zama alkhairi gare mu saboda duk abin da ya zo wa musulmi ya karɓe shi ya ɗauka daga Allah ne amma fa ana jin jiki ka ce ba a jin jiki saboda kana son wani wannan kai kuma son zuciya ce daga wurinka ana jin jiki mana sai dai kai ne baka jin jiki amma mu muna ji a jikinmu ana ganewa kuma ta kowane bangare kuma ba wanda ya kara mana kwandala a abin da ake bamu sai dai mu ce Allah ya sa zama alheri to wai a haka kuma aka samu 'yan kasuwa a cikin mu azzalimai sai mutum ya je ya siyo shinkafa 'yar gida sai ya zo ya saka ta a cikin buhu da sunan shinkafa gwamnati ana ganewa ya ci ƙazamar riba ba fa riba ba ƙazamar riba mutum ya je ya karanta babin kasuwanci da bayanin aibin kayan kasuwa dole sai kai bayanin kayan na yana da aibu kaza eh idan mutum zai siya ya siya haka ya kamata mutum akalla idan ma bai damu da addini bai dauki littafin shari'a ya je babin da ke magana kan a tijara kasuwanci a karance mai wannan babin ko da labari a bashi ba wai yana koyan karatu ba a karance a fassara mai ya ji haka wannan labari ake bashi ba karatu ya ba amma akalla dai ai ya ji labarin to ya je ya ji labarin in ya so sai ya zo ya zauna ya ga abin da ya kamata yau shinkafar da ake zuwa ana dura ta abuhun gwamnati shinkafa ce ba irin yan waje ba amma a saida wa jama'a da sunan mai shinkafa waje wannan zalunci ne ko ba zalunci ba yan kasuwa suke ko ba yan kasuwa ba yan kasuwa suke wani kuma idan ya siyo kayan kasuwancin siminti ne wane ne shinkafa ce sai izo i fasa buhun ya rage mudu biyu ko uku sai ya koma ya sake ɗinkewa ana wannan ko ba a yi eh ana yi idan mutum ya tashi sai da wani abu sai ya ɗauko wanda bai yi darajar wancan ba domin mai saye bai iya ganewa da ya ga wannan ya ga wannan sai ya ɗauka ɗaya ne sai ga abin da yake siya dubu goma an ce dubu bakwai arha ta zo bai san shi ne arha ba eh shi abin da yake gani abin dubu goma ya koma dubu takwas ko dubu bakwai ai arha ta sauka ashe shi ne arhan haka fa ake yi jama'a ina za mu je? ha'inci a kasuwanci ba fulatana daga daji ta zo ta ce wai ta kawo mutane man shanu alhali ayaba ta samu ɗanya ta daka ta daka ta saka a ciki mutum ya siya da tsada ya zo ya ɗauki ayaban nan ya sa a cikin inda yake ganin za ta narke ya ta ƙuga wuta wannan ayaba ta ta ihu ta ta ihu ba za ta narke ba dan ba man shanu bane eh daga ƙauye daga daji mutum zai ɗura buhun masara sai ya zuba totuwa da yawa a ciki da ƙasa ka zo ka juye rabi masara rabi totuwa rabi ƙasa wannan ba zalunci ba ne eh wa muke jira gyara wannan idan wani zai sai da manja sai ya zuba koko a ciki kai kana ganin manja ne mai kyau ashe koko ne haka ba ke yi idan ka koma wajen 'yan sana'ar hannu kaga wannan wa'azi nashi? Allah ya sa ya shiga jikinmu ya kai dan uwa dan kasuwa ka sani ka tsaya ka nemi arziki ta hanyar halal duk dubarar da za ka yi ba ka wuce arzikin da Allah ya tsara maka ولقد كانت لمحمد بن سيرين مع ولاة بني أمية مواقف مشهودة حقيقة محمد بن سيرين bai tsaya nan ba ya kasance yana da wasu matsayi wasu abubuwa da ya aikata waɗanda suka faru aka gani kuma aka shaida a tarihi tsakaninsa da gwamnonin banu umayya ana gane wannan ko sada'a fiha bi kalimatil haq wanda wannan rigima da ta taso ko matsayin da ya taso ya tsaya ya fayyace gaskiya yana daga cikin hanyoyin da ake gane malami na Allah idan aka zo inda ake so a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya kada ya zama wa'azin unguwar talakawa daban wa'azin gra daban ana ganewa to wannan ɗan neman abinci ne ba addini yake yi ba muhammadu bin sirina gwamnonin banu umayya majalisi ya haɗa su kuma sun ji abin da suka ji don yana faɗin gaskiya wa aka lasa nusuha lillahi wali rasulihi wali a'immatil musulmin. ya tsarkake nasiha ga Allah da manzan Allah da jagororin musulmi min zalika daga ciki anna umara ibn hubairatal alfazari ana ganewa ko umar ibn hubaira mun baro shi can baya mun yi magana a kansa ko wanda ana kiransa rajula bani umayya yana daga cikin gwamnoni masu ƙarfi a cikin banu umayya ko ka ce ma gwamna mafi ƙarfi a lokacin gwamnatin banu umayya alkabira wanda yake babba ne rajula bani umayya talkabira babban mutum ne a cikin wato banu umayya wa walihim alal iraqai ne shi ne gwamnansu akan irakokin nan guda biyu a yanzu ka ce iran da iraki duk suna ciki ana ganewa da sauran irin su kuwait da irin wa'annan ba fa ilaihi ya wannan umar dan hubaira shine ya aika sako yana neman muhammadu bin sirina ya kawo masa ziyara majalisarsa ana ganewa ya halatta malami ya je idan an gayyace shi idan an gayyaci malami aka ba shi invitation card amma dole sai ya bi wasu matakan da ba za a ci mutuncin addini ba sai ya kalli maslahohin addini amma ya halatta amma akwai abin da zai kalla ba kawai kamar yana jira ba da an ce zo ya ruga da gudu <clears throat> ana ganewa yauwa domin ko ka ruga da gudu wurin abin da wurin gwamnoni da shugabannin kasa yadda ka je da talauci haka za ka dawo da shi yadda ka tafi a yunwace haka za ka dawo a yunwaci ba abin da zai canja eh kuma ku lura ku gani mutum ɗaya da ya je tun da ya je daina jin yunwa ya ƙoshi ina yake eh ƙarshe sai zube wa mutunci ba a zuwa gidan gwamnoni ba a zuwa gidan shugabanni sai idan sun gayyaci mutum ban san ko an gane bambancin ba idan ba gayyatar mutum aka yi ba ana so mutum ya kiyaye sai idan dole ko wani dalili mai ƙarfin da ba tawili ba ne to dai wannan gwamna umar ɗan hubaira ya gayyaci muhammadu bin sirina famada ilaihi wa ma'ahu ibnu akhihi ya tafi tare da wani matashi ɗan ɗan uwansa ya raka shi suka tafi tare domin gwamna shi ke gayyatar malami ba malami ke gayya suɗi ba ma kadima alaihi a lokacin da muhammadu bin sirina ya zo fadar umar dan hubaira gwamnan iraki rahaba bihil wali wa akrama wifadata wannan gwamna ya mai mara ba, ya karrama bakuncinsa wa a majalisahu ya ɗaga darajar wannan malami to ai kaga kiransa akai ana ganewa a mutunce ya zo a mutunce malam daga nan har saudiya in dai su suka ba da takarda suna neman wani malami taro ko suna neman wani limami ko suna neman kana zuwa za ka ga ana mutunta ka domin gayyato ka akai amma ka ga abin da mata ke ce magayya soɗi akwai wulaƙanci a ciki wato da mutum zai je wulaƙanta shi kaɗai ba matsala ya wulaƙanta shi kaɗai ba matsala amma bai wulaƙanta sai tare da addinin da ke tare da shi ana gane matsalar ko da muna so mu yi shiru dole ba za mu yi shirin ba saboda ya kamata mutum ya san me a jikinsa eh me a jikinsa me yasa ga an ba shugabanni wani wani wani kariya a mulkin demokradiyya mulkin yan duniya shigo ba ka gani ba ko ta kariya da aka ba su ba saboda kar kullum wannan talaka ya ta sake ya gwamna yau su je shari'a gobe wani talakan ya sake kai shi a ga an ta soke ya gwamna sai aka ce to an lullube shi da wata kariya a can irin tsarin su idan ba wannan kariyar ba yaya ai da sun shiga uku wata ran gwamna na zaune za a zo a damke shi ilama a mai abin na a zo a mashin din yan sanda a mai a mai 3 in 1 a sa shi a tsakiya a ta sake sai aka ce a'a ba sauko kun bayinta ba wannan fa 'yan duniya kenan saboda darajar rigar da ya sa ta gwamna saboda rigar da ya sa ta shugaban kasa ko wani mukami sai aka bashi wannan kariya a irin tsarin su can to don haka musulunci idan ka ɗauki rigar malinta ka yafa yanzu kamar kai ɗin wani addini ne ke tafiya ka cokat duk abin da ka janyo to bai samun ka kai kaɗai sai ya samu addini. don haka dole mutum ya taka tsantsan kuma wannan abin da nake faɗi su waanda abin yake shafa wallahi suna sane an gane ai suna sane sarai to kaji to don haka yanzu dai ga malam ya zo fada tare da gayyata da aka bashi ya zo fada gwamna wasu alahu an kafirin min shu'unin dini wa duniya wannan gwamna ya ci gaba da tambayan malam fatawa yana tambayan muhammadu bin sirina akan sha'anin wato sha'anuna na addini da abin da ya shafi duniya gafarta malam menene kaza ya murɗe mani kaza ma ban sani ba kaza ina son sani sun maƙala laho daga baya sai ya ce masa kaifa tarakta ahalan misirika, ya ababakar ya ce ya kabar mutanen garinka ya kai abubakar ya kabar su faƙala bari ka ji amsa da malamin ya bayar kullum ka je kana yin cewa ana ranka daɗe ana jin daɗin ka daɗe kowa na maka addu'a alhali ka san zaginsa ake yi kana cikin manyan makaryata ko mun rawaninka ko mun alkyabbaka in dai ya tambaye ka ga yamar gaskiya ranka shi daɗe gaskiyan magana ana shan wahala don yanzu ma haka masu zaginka sun fi yawa ana gane waye eh ato ah, to bari mu ji dan ma ni karatun nake kafin karatun yace ya kabar mutanen garinka ya ce taraktuhum wa zulma fihim fashin wa anta anhum lahin Ya ce mutanen gari na Allah bai ce yace na baro su zalunci ya yada a cikinsu. waɗanda ka wakilta suna gana musu azaba kuma kai ka na baka ma san ana yi ba yaya wani karatu ne wannan mai tafiya da zamani eh karatu ne da ya zo a daidai kwarai kuwa waɗanda ka wakilta 'yan ministoci ministocin nan naka da daraktoci da 'yan manya-manyan lunguna-lungunan da ka aika mutane suna nan suna zalunci suna gana wa mutane azaba kai ko kana can kana 'yan yawace-yawace ba kama san ana yi ba kuna fahimta to shi kenan ai karatu ne idan kuna son in kara buɗa shi sai kara buɗa shi in ko kun gane to mu tsallake eh to shi kenan mu je don haka wallahi jama'a wannan shine shine gaskiya domin idan aka zo ranar tashin alkiyama duk wani malamin da ya maka ƙarya a duniya matsayinka na shugaba abinda Allah zai ce mishi ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid duniya faman yujadilu Allah anhum ya qiyamati malamai da kake ganin su mu'azzamuhum ba kananan mugaye bane idan mutum yana kusa da shugaba madadin igaya mar gaskiya sai mai ƙarya sharan kai daɗe duk duniyar nan kai ake so alhali inda zai tafi ba security za a ci shi za a jefar eh? shugaban da zai iya zuwa ya yi yawo cikin jama'a ba su jefe shi ba wannan shugaban shine ake ganin alamun cewa akwai alamun al'umma sun karbe shi amma in zai zo a kai ba mu jin daɗin ka ayi can a yi tir ga akwai matsala musamman idan da ana ƙaunar shugaban ƙaunar ta koma ƙiyayya malam akwai abin da ya kamata a duba eh akwai abin da ya kamata a duba malam al'umma suna cikin halin kakani kai idan wani abu bai sami ka kaji asibiti ba shikenan yau idan da matar mutum a nan da ya garin da muke haihuwa zai kama ta ce za a yi mata aiki a asibitin gwamnati ina mai tabbata ma in ya kashe dubu ɗari to sai dai ya gode wa Allah dan bai kashe da yawa ba eh dubu ɗari ka san yau a ce talaka ya kawo dubu ɗari wani albashinsa ne na wata uku kake magana ko hudu eh kuma abincinsa a ciki yake suturarsa makarantar 'ya'yansa da sauransu yaushe ne za a ba shi asibitin kyauta kamar yadda aka mai alkawari eh? makaranta yanzu yaro in ya tsallaka sakandare aji hudu akalla kafin ya fara zuwa ta gwamnati don dubu sittin zuwa saba'in ko tamanin sai ka kashe a makarantar gwamnati ina faɗa abin da kuka sani ne a garin nan ta gwamnatin za shi amma sai ya kashe dubu sittin saba'in tamanin to ina saukin da ake magana ai kaga din labari ne don Allah wannan malamin dan Najeriya ne wannan abun a Najeriya ya faru amma bai ɗabbaka abin da muke ciki ba a yanzu ya ce na baro gari na mutanen gari na kake tambaya ya ce na baro su wa zulma fihim fashin zalunci ya yaɗu a cikinsu wa anta anhum lahin kai ko karab kana kaga bai jingina zaluncin gare shi ba cewa ya rabta kenan shugaba akwai ya zama muntabihun yana fadaki yana cikin hankalinsa yana sanin abin da ke gudanawa duk abin da za a kawo ƙasar nan malam mafi yawansa zalunci ne ke karewa kan talaka ko da an yoshi da kyakkyawan niyya to za ka samu waɗanda aka ba aikin ɗabbaka abin kai bari in takaita maka duk wanda zai yi mulki a najeriya nan ta yau abu uku idan bai fara da shi ba to idan zai shekara ɗari haka zai kare ba abinda zai gyaru duk mutumin da bai gyara 'yan sanda ba ya sani yana wahalar banza ne duk mutumin da bai gyara gurbin shari'a ba ya sani yana maganar banza ne abinda yake ƙarya yake yi in dai bai gyara gurbin shari'a ba in dai bai gyara 'yan sanda ba sannan idan bai tsaya an zartar da hukunci ba ba labari ba zartar da hukunci a ce wa'yancin sun kashe janar na soja sun ci gaba da yawonsu Wa'yancin ma sun ga to a shi kenan sun kashe wane sun ci gaba da a ce mutumin da yake kasurgumin barawo mai sace mutane a damƙe shi ga laifi kuru-kuru kuma a samu manya-manyan masu kare shi shekara da shekaru ka ji labarin shiru malam drama ce ake yi ba ainiya za a yi wani abu ba kuma duk wanda ya zo ya ce maka zai gyara najeriya sai ka ga bai gyara waɗannan wuraren ba to malam wannan mutum yana da labari ne amma ba abin da zai yi labari kawai yake yi domin duk mutumin da aka yi shi wurin shari'a a najeriya yanzu ya sha musamman yana da 'yan kwandaloli aljihunsa tunda masu bakaken kayan nan suna nan ka dai ba su kasan su eh ka sace biliyan ɗari ka kubuta da miliyan goma miliyan goma ta da kai kuma shi kenan sai dai Allah ya isa haka za ka ji kawai ana cewa to da mutum ya sha ɗan sanda kuwa to da ka gan shi ba ka kauna shi ko ba haka ba da ka gan shi ba ka kauna shi saboda me ba aikin bane a zuciyarsu kaso 80 ko 90 bisa 100 sai an gyara wannan gidan idan ba a gyara wannan gidan ba akwai matsala saboda shi da zai kama mai laifin shi fi kowa laifi in doka ce aka kafa shi zai fara kariya ta wannan magana wannan wannan magana dan dai karatu dole in wuce da ita zan ta maimaita mu tashi saboda ita ce daidai da mu a yanzu ya ce na bar mutanen garinmu zalunci ya yadu a cikinsu kai ko karaf kana fagamazahu ibnu akhihi bi mankibihi wannan dan dan uwansa da ke kusa da shi sai dan zunguri muhammadu bin sirina ce kai dan zungure shi a daga kafa nan fa gwamna ne kake ga mu wannan irin ai ka san ko yanzu ko malam a riga daga kafa fa irin karatun nan da ake yi fa yanzu an daina yayin sa wallahi mutane sun sha gaya min a tafsirin azumi ana fassara qur'ani mu ce maka wai an daina yayin wannan karatu ko da aya ce fa idan aka zo ana kallon yadda mutane suke ne a musu fassara ana kallon yadda mutane suke malamin addini wai kana kallon yadda mutane suke sai kai musu fasara ai gara a bari eh, ko ba haka ba a irin wadda aka yi ma ba lalle bane ya tsira a wurin Allah bare kuma ka kalli mutane yadda suke sai kai musu fasara daidai su yadda ka san mutum ya je sayan takalmi yana gwadawa wanda ya mai daidai sa addini ake ma wannan magana wai ke mutane fassara daidai su ya dan zungure shi faltafata ilaihi wa kala da ya juyo ya ce masa innaka lasta alladhi tus'alu anhum wa inna ma ana ladhi us'alu ya ce kai da ka tamu ba kai gwamna ya tambaya ba ni ne ke karatun ni aka tambaya ko ba aka ba idan matsala ta taso ni zan shiga ko ba ruwanka daina taba ni ina sane abin da nake faɗi ai ba giya ya sha ba ko ina sane ni aka tambaya ni ke ba da amsa ni ke karatun don haka dan saurara mun wa inna hala shahada ya ce wannan abin da aka tambaya ta aka yi ba zuwa ne na faɗi ba shaida ce wa man yaktum hadu wanda ya ɓoye shaida da aka tambaye shi halin da ƙasa ke ciki ya ɓoye fa innahu asimun kalbuhu zuciyarsa ya ɗauki zunubin da ba zai goge daga zuciyarsa ba har ranar tashin alkiyama saboda ai haƙƙin jama'a ne abu ne da ke rataye da hukukul umma idan abu ne kai da Allah duk abin da kai na iya fi maka amma abin da ya shafi haƙƙin jama'a fa walan man faddal majalisu a lokacin da aka watse daga majalisar gwamna wadda'ahu umar bin hubairata bi misli mastaqbalahu bihi min hafawatin wa ijlalin wannan babban gwamna umar dan hubaira ya yi wa malam ban kwana shine wato eh, abin nan wato ko eh, ya mishi ban kwana bi misali bihi ban kwana na mutuntawa da girmamawa irin wanda ya yi masa lokacin da ya zo ai kaga lokacin da ya zo bai riga mai wa'azi ba ko ba ka ba an tari malam an bashi abin da ya kamata amma yanzu tun da malam ya zage shi a irin istilahin ko ba haka ba malam ya zage shi a irin ne yadda mu muke faɗi to yanzu kamata ya ko dai a kori malam ko ko a sallame shi ba mutunci to da yake shi din dan siyasa ne na gaske sai ya sallami malam da irin mutunta wanda ya karbe shi bi ma'ana tarbashi da sallama shi duk ya masa cikin mutunci ai an gane karatu wa afa ilaihi kisin to dan ne aka aiko wa malam wani dan kulli ana ganewa kulli kulli ba aka aiko wa malam da wani kulli fihi salasatu alafi dinarin a cikin wannan kullin akwai dinari dubu uku wani zai ɗauka ba kuɗi ba ne dinari dubu uku ne a ciki nawa ne dinari ɗaya to bari in yadda za mu gane nawa ne kuɗin sadaki yanzu kuɗin sadaki ƙarancin sadaki e nawa ne na sabon fito wannan sha biyar da wani abu eh sabon fito wannan ba wanda na ga an saki kwanan nan idan ya kai dubu sha biyar duk yan kan mamu basu dubu sha biyar sau hudu shine dinari daya to dubu sittin sau dubu uku kuna gane karatun da ake eh shine kullun da aka dan aiko wa malam ya sha ruwa ya sha mai eh yawa naira dubu sittin sau dubu uku nawa 180 miliyan miliyan 180 eh miliyan 18 to yanzu dai ku lissafa da na'ura wato ina son ne kawai ba sai mun san kuɗin ba keke da keke a'a mu gane cewa kuɗin da aka jefe shi da su ba 'yan kaɗan ba ne ana ganewa dukiya aka bashi mai yawa to kaji faƙala lahu eh, haka ne ko yawa falam ya akudha yanzu dai muhammadu bin sirina bai karɓi wannan kuɗin ba bai karɓa ba malam wa'azi da karɓar kuɗi bai yiwa sai dai ka yi ɗaya in dai za ka yi zagi to karka ka karɓi kuɗi in ko za ka karɓi kuɗi to shi kenan kaga ai Allah ya sauke wannan istilahi ne na mu'ai da kajo ta ce an zagaye a wa'azi karatu ne biyo ta kansa yanzu wani nan kila yau an yi magana kasuwancin shi sai gobe ya ki zuwa makaranta in ya huta ya dawo amma yadda ya bar waka zai sami mu eh kuma wannan irin karatun bai gamsarwa dole dan kasuwa ya je ya nemo inda za a yi mai bayani akan ka'ida in ba aka bai ta cin haram an bayyanta ai shi ka ai karatun yau an zazzage mu an zazzage mu mun zagu karatun yau ba mun zagu haka za ka ji mutum yana faɗi wai an zagai in an karatu kan shugabanni ana zagin shugabanni in an yi karatu kan yan boko ana zagin yan boko ko ba ka ke cewa ba mu duka muka cancanta ba zagi ba Allah abubuwa da yawa don gara a duke mu mu gyaru da mu mutu akan abin da muke eh gara a duke mu mu gyaru kuma an aka duke mu an taimake mu don haka da aka bashi kuɗi bai karɓa ba faƙala lahu ibnu akhihi sai wannan wanda ya hana shi wa'azin nan na ɗazu ko ya ce masa na uka an Bala hibatal amiri ya za ka ƙi karɓan kyautar gwamna kyauta ce fa ya baka ba roƙa kai ba ka sa ka rika zuga ka ya aka yi baka karɓa ba faƙale ce inna ma a atsani li khairun zanna hubi ai bai ban kuɗin nan ba da ya bani ne dan wani alkhairin da yake mun zato shi a ganin sa wai ni nan mutumin kirki ne <laughs> eh, ana garewa. shi yalla bai yana mun kallon ni mutumin kirki ne fa in kuntu min ahalil khairi kama zanna idan ni mutumin kirkin ne kamar yadda ya zato kamar yadda yake mun tsammani fama yan bagili an aka bala, kenan bai dace mutumin kirki ba ya karba ana gane ai tun daga inda in ni mutumin kirkin ne da gaske kamar yadda yake min zato to bai kamata in karba ba ana fahimta jama'a wa illam akun kama zanna idan ko ba na kirkin bane ne kamar yadda yake mun zato asiri ne Allah ya rufa mun ko irin dodori dode sai Allah ya rufa min asiri ko fa ahara bi Allah astabiha qabula zalika nan ya fi cancantan ma kada in karba dan in akwai kusa da cancantan a karba na kirkin ya karba to ni kuma in na zama ba na kirkin ba ni ne na fi kowa cancanta in yi nesa da kuɗin to tsakani ga Allah ba cin mutuncin wani ba illa dai ba ma son a gaya mana gaskiya ko masu mu gaya wa juna gaskiya haka muke a yanzu a ce maka an kawo wata irin dukiya eh a ce a maida akwai wanda mutum yake iya karba akwai due process ka bi tsarin ƙasa ka nemi abu kamar da kowa yake nema ana ganewa kwangila ko wani aiki ko ta hanya wannan ba laifi amma haka kawai a wanke kuɗi tsab tsab tsab a aiko to malam tsakani ga Allah abin akwai abin nan cikinsa don haka dole ya zamanto an yi taka tsantsan musamman ga waɗanda suke malamai ana fahimta wani abun idan an faɗa sai dai a yi ta ƙoƙarin karewa idan an faɗa sai dai a yi ta ƙoƙarin karewa saboda a kare mutuncin malinta amma su malaman sun kai kansu inda bai kamata a gansu ba ana ganewa duk wancan lokacin kamfen da sauransu ka zo ka tadda wasu abubuwan da ba su dace ba idan ka bibiya ka sai ga mutum wai an ba shi wani kuɗi zai addu'a ko na abu makamannin wannan in dai mutum ya kai kansa ya karɓi irin wannan malam ya ci mutuncin addini ba wai kansa ba ya ci mutuncin addini bai kamata ba kuma wannan bai raba shi da talauci bai hana gobe ka ganshi yana buge-buge har yanzu kaga ba ba a wadata ba to don haka dai Muhammad ibn Sirina yanzu inda ya karbi kuɗin nan wa'azin da yayi sanyi ko ba haka ba ba ya da bakin magana shi ma cutar da ake an dan san a ciki sai Allah ya taimake shi bai karba ba to ko in ka tsaya ma Allah za ka shiga wani irin hali yau da gobe walaƙad sha Allahu jalla wa azza an yabalu wa sidika Muhammad bin Sirina wa sabrahu ana nan ko sai Allah mai girma da ɗaukaka ya so ya jarabci gaskiyan Muhammad bin Sirina da yawan haƙurinsa ya jarabta shi fa'arradahu lima ya ta'arradu lahul mu'minuna min almihan aiko sai Allah ya ɗora shi bisa sikeli sai Allah ta'ala ya jefa shi akan abin da yake jefa muminai akai. kai na me na jarabawa sai jarabawa ta zo a nan ne za a gano mutum min zalika daga ciki annahu ishtara za ta marratin zaitan bi arba'ina alfan mu'ajjalan to tun da ɗan kasuwa ne malamin ya sayo mai ba a dai ce mana ga irin man ba ko ya siyo mai da dinari dubu arba'in ko dirhami dubu arba'in mu'ajjalan ya siyo shi bashi duk da ɗan kasuwa ya san bashi idan aka ce an zo an sauke maka mota guda na kaya baka biya ba ana ce maka ya alhaji kai kuma zuciyarka tana ɗarɗar ka samu a ko ba haka ba a warware wannan kullun tukun can gaba a ce maka ya alhaji din amma yanzu kai ba ya alhaji din bane gaban ka kudin mutane ya fita to yayi irin wannan ya sai kaya dinari ko dirhami dubu arba'in bashi falamma fataha ahada zikakin zaiti da ya buɗe ɗaya daga cikin tulun mai ko ka ce a yanzu ka ce drum na mai yana buɗe ɗaya daga ciki waje da fihi fa'aran mayyitan ko mutafassihan ai kawai sai ya tadda ɓera ya mutu a ciki sannan ɓeran ya ruɓe ya farfashi ga kai can ga kafa can ya yi dugu-dugu a cikin man yana bude tulu ɗaya gani ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an dai san ka'idar shari'a ban so in koma cikin karatun fikihu saboda yanayin lokacin mu ana ganewa amma ga ka'ida mun san cewa duk abin da bera ya fada ba a ci in dai wannan man ruwa ruwa ne in dai ruwa ruwa yake ba a ci amma in daskararren mai ne ana yanke iya inda ya daskare ne inda ya taba sai a yanke a zubar za a amfani da shi daskararre amma in ya riga ya zama kaman eh liquid yawa in liquid ne ruwa ruwa kenan ko to gaba daya ya tashi aiki ba a ci ba amfani da shi a koma littafan fikihu na shari'a insha Allah za a samu ana ganewa to sai ya tadda a matsayinsa na masanin fikihu faƙala fi nafsihi nan ne aikin ilimi ya zo ai ilimi mana habawa ne mutum Yace inda zai ta kullahu kana fi fil ma'asarati fi makanin wahidin to ai asalin man nan a matata a wuri ɗaya yake a tulu ɗaya yake kafin a zuba shi a drum drum ana gane ba yanzu ya ɗauki manya mai da shi asali kenan ko to tun da dai na ga dai ɓera matacce a nan ta yiwu ɓeran ya mutu ne tun a matatan mai tun daga shi ya rube a cikin asalin tulun da aka tace aka zuba to sai aka juye shi a cikin wannan guda ɗayan amma ya shafi sauran wa innan najasata laisat khasatan bi hadha zikki duna siwahu ba wai eh, najasar ta shafi wannan tulun bane banda wani wa inni in ranar lil ba'i bil aibi fa rubbama ba'ahu lin nas yace idan na dauki wannan man na maida wa wanda ya saida mun kamar yadda ya halatta idan ka sai kaya kaga aibu zaka iya maidawa kwarai kuwa ai littafan nan guda biyu mun same su da aibu ko Kano muka maida su daga nan na bada su aka maida su kano kuma ana bada ya rike littafansu ya aiko mana da wasu saboda mai ka'idar kasuwanci ne in aka samu aibu a sila'a za a maida ta mai ita ya karɓa ya bada wata ko ya bada kuɗi ana gane wannan ai yanzu haka wannan littafin nan ne wancan nawan da aka zo haba na ga an tsallake wani sahabi an abin nan tabi'i an tafi wani wuri na bi littafin nan na yi juyin duniya can Allah ya taimake ni sai na kalli namban shafi daga ɗari da wani abu ɗari da ashirin an tafi ɗari uku da wani abu na ce yawa ashe kaga ni ne na tafi nuri to kaga shi ma wannan ya zo da me da aibu idan aka samu sil'a kayan sayarwa yana da aibu kar ka kalli wai matsayin abin a littafin addini ne ko qur'ani ne yanzu sunan shi sil'a kayan sayarwa ne yanzu ba za a kalle shi a qur'anin shi ba me za a kalle shi a kayan sayarwa idan ƙur'anin ya zo da fallaye upside down ana ganewa kaga za a maida wa mai siyarwa me yasa lokacin da yake bugawa bai natsu ba don haka sai a maida mai ikawo kuɗin da aka bashi koko ita ba da kaya mai kyau shine ka'ida to shi yanzu wannan abin da yake cewa idan ya ɗauki man nan ya maida wa mai man zai iya karɓa saboda an samu aibu a kayan sayarwa an fahimci maganarsa ya ce amma mushkila ya ce farubba ma ba a hulun nasi idan na bar wurin kuma sai ya sai da mutane kuma wannan man ya zama najasa ba su ko kun ci magana shi ba yanzu shi damuwarsa kada ya maida wa meman man ya sai da wa mutane a haka sun ma'araka hukullahu sai ya yanke shawara shi ya ɗauki asara a zubar da man jama'a maganan dirhami dubu arba'in ake. can fa mun ce dinari dubu uku kuna ce miliyan da tamanin ko to nan ana maganan dinari dubu arba'in ne eh arba'in. to duk yadda dai kuka lissafa ka dai lissafa dubu sittin so nawa sau dubu uku ko ka ce dubu uku sau sittin duk abu ɗaya zai baka to can ana maganar dinari dubu uku nan ko ana magana dinari dubu arba'in ne ko dirhami dubu arba'in kudin man kenan kuma bai biya ba kai wani imani malam da gaske ne to don haka ya duddular da man nan a ƙasa gaba ɗaya ya ce ya biya bashin وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به a lokacin da ya aikata irin wannan namijin aiki a lokacin yana kuka da wata irin asara da ya samu a kasuwanci kafin wannan fa ya yi wata irin asara da ta ɗauke shi daga mai jari ya koma cin bashi ba sako ko bayinta ba mai jarin kansa ya koma cin bashi to yanzu bashin ya koma bashin bashi yanzu yana bukata a bashi wani bashin ya kasuwanci ya samu riba ya biya wannan bashin kai wane mutum wane mutum faraki aiko bashi ya hau yansa wa talabahu sahibu zaiti bi malihi aiko sai ga yalla bai ya zo mai mai wanda ya bashi bashin mai ya ce yaya gafata malam ba wa'azi ba yanzu nake magana kudin mai na da malam ya karba falam yastati sadadahu yayi juyin duniya bai iya biya ba ya yi iya murɗa murɗar da zai biya kuɗin man ya kasa farafa amrahu ilal wali tun da malam ne ba a ma kai shi wurin shugaban 'yan sanda ba sai aka maka malam kawai a can fadar gwamna ce to malam ya yi ɓaran ɓarama yau don haka ga malam na kawo shi magana biliyoyin kuɗi ake ko miliyoyin kuɗi na na maina da ainihin ke wurinsa fa amara bi hafsihi hatta yusaddida da ma alaihi nan take gwamna bai wata wata ba haka aka yi malam ya ce eh ana bin ka kuɗi eh ka biya a lokaci yayi eh a ce to a daure shi a daure shi eh jarabawa kenan ai ba wanda jarabawa ba ta kama shi jarabawa haka take ai kaga inda imani na sa mutum ba zai samu jarabawa ai wannan kaga banda su a ciki to amma sai Allah ya jarabce shi don haka gwamna ya ce a ɗaure shi malamin duniya ne amma ya tafi bursuna domin a lokacin wani yana tarawa ne a wurin aikin hajji don ya gamu da shi ya ga waiwa ne ne muhammadu bin sirina ya samu ya gan shi don haka ma zai shirya tafi aikin hajjin ko ko ya takakkiya daga garinsu don ya zo ya gan shi to duk wannan suna da ya yi da irin wannan ɗaukaka da wannan ɗumbin ilimi bai hana malam tafiya bursuna ba sai aka yi bursuna da mala falon ma sara fi jini yanzu ga malam ya riga shigo bursuna dalilin jarabawa ko ai ka gaba da gangan yayi ba to yanzu gashi dai a bursuna ko ya aka yi dai ya tafi bursuna wa tsala muksuhu fihi ya fita yau ya fita gobe ya daɗe ya daɗe ya a ashfaka alaihi sajjanu wanda yake me ake ce ma wanda yake tsaron Burtuna? shi ne abin na gandun roba ko shi ne sajjan ba su jinu din ba sajjan na wancan da eh, me yake faɗa ne kai ku ba ni baitin ya yi magana a kai wani wanda ya daɗe a Burtuna. ya ce karajina minar duniya wa nahanu min ahaliha falasna min al amwati wal ahaya idza jaa nasajjanu yawman kaga yace sajjanu idza jaa nasajjanu yawman li hajatin ajibna wa qulna jaa hadha min ad-dunya eh yawa saboda dadewa a na sai da ya manta da duniya in ma ya ga an zo duba shi ya ga mutum sai ce ikon Allah ga wani daga duniya kenan shi ya dauka ma ya bar duniya saboda dadewa to shi ma wannan da ya dade ashfaqa alaihi sajjanu shi mai tsaransa ma sai da ya tausaya masa lima alima min amrihi min amri dinihi saboda yadda ya ga imanin malamin da yadda yake koyar da addini da yin aikin kwarai a cikin bursuna ya gano cewa wannan dai ba mutumin banza bane kaddara ce ta kawo shi wurin nan wa mara ra'a min shiddati ra'ihi wa tuli ibadatihi da abin da ya gani na taka tsantsan da me yawan ibada ai kaga kila nan <laughs> ai ka tambaya wannan ita ce jarabawa malaman sunna ka je ka duba tarihi ka duba tarihi duk ina almajiransa ita gwamnatin in ta biya mar bashi laifi ne eh idan al'amura suka rikice wa gwamnati suwa ake nema eh to amma suna kallo ta bursuna ina almajiransa suna kallo ta bursuna wannan shine matsala ahlus sunna ana ganewa ai kasan ahalus sunna su ne suka koya wa ɗalibansu babu kyau mutum zo tara malamai a yi mara addu'a a mai kaza a mai kaza da ɗaliban suka gane suka bar malaman da yunwa ba sa kun da ba su kaga waɗancan ai sun san yadda suke yi yau in ba a haihu gidan wannan matuwan haihu gidan wannan za su zo da manya-manyan riguna a kawo koko su sha a kawo kosai su ci a fito da abinci su ci a ba su kuɗin malamai wurin ɗaura wuri a ba su kuɗin malamai wurin suna idan an mutu rana uku su zo su karɓa ranar bakwai su zo su karɓa ranar arba'in su karɓa shekara in ta cika su karɓa idan nan ba a mutu ba to can an mutu ba su rasa inda za su je su ci abinci ana ganewa ai da malaman sunna suka zo suka ce a haka ba addini bane in za ka ba mutum ka bashi dan Allah sai suka ce a dama in mun gano ba addini bane ba mun bada ba an gane ai shikenan eh ɓangaren ahlus sunna su kan almajiransu suna dai da rowa yanzu dai ka je da suka kyale wannan malamin duniya wadda ina mutanen duniya eh, ko ba haka ba ai ma tambaya ta ya aka rasa waɗanda za su tallafa masa to yanzu dai ɗan bursuna ya ma dai fa almajiransa amfani tunda yanzu ɗan bursunan ya, tausaya mai ya ce ayyuhar sheikh ya kai gafata mala idza kana al lailu fadhhab ila ahlika wa bit ma'hum da zaran dare yayi ka je gidanka wajen iyalinka ka kwana ana ganewa ka je ka kwana gidan iyalinka fa idza asbahata idan gari ya waye fa ud ilayya ka dawo nan ba wanda ya san cewa kana zuwa gida ai kaga kana taimakon mutum ne gwargwadon iya huruminka bai isa ya ce ya fidda shi ba tunda shi ba kotu bane shi ba gwamna bane amma yana iya hada mai dubara in dare yayi gafata malam ka je gida ka kwana da safe sai ka dawo nan kaga ka dan rage aiki ka dan huta wastamirra ala zalika hatta yutlaka sirahuka ko hatta yutlaqu hatta yutlaqa sarahuka malam ka ci gaba da yin haka har a sallame ka har a samu a sake ka fa qala lahu yace la wallahi la af'al muhammad ibn sirin ce wallahi ba zan yi haka ba yace wallahi ba zan yi ba fa qala sajjan walima hadaka allah Allah ya ji kanka gafarta malam me yasa ba za je ba na bude ma kofa fa qala lahu yace hatta la uawinaka ala khiyanati wali al-amr sai koya mai addini sai ce kada in taimaka maka wajen ha'intar gwamna kada ka ha'inci shugaba ba a ha'inta shugaba a musulunci ba amana aka baka ka tsare ni ba to idan baka tsare ni ba ka ci amana ni ko ba zan taimake ka ka ci amana ba malam mutum ya amfani duk inda ya je dai da amfani yake faƙala lahu to wannan mun wuce walan mahtudira anas ibn malik radiyallahu anhu ai mun san waye anas dan malik ina nufin a wurin muhammad ibn sirina eh, eh ko ba haka ba lokacin da mutuwa ta zo wa anas dan malik awsa bi an yaksilahu muhammad ibn sirina wa yusalli alayhi anas dan malik da kansa kaji matsayin anas dan malik khadimin manzan Allah ya yi wasiya cewa Muhammad bin Sirina shi zai mun wanka kuma shi zai mun sallah ana ganewa ya zaɓe shi ce shi zai mai wanka kuma shi zai mai sallah wa kana ma ya zalo sajinan shi kuma gashi ya riga ya je bursuna nan an yi wasiya ya yi wanka ya yi sallah shi kuma yana bursuna falan ma tufiya lokacin da anas dan malik ya cika جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه mutane suka ɗunguma aka je wurin gwamna aka bashi labarin wasiyar wannan almajiri na manzan Allah wannan khadimi na manzan Allah Anas dan Malik kaji kaji wasiyyar da yayi cewa Muhammadu bin Sirina ya wanke shi kuma ya masa sallah wasta'adhanuhu fi an yukhliya sabila Muhammadu bin Sirina li infadhil wasiyati suka roƙi gwamna cewa a taimaka a buɗe masa ƙofa a fito da shi don a zartar da wannan wasiya fa'azina lahu sai gwamna ya ba da izini kasan shi gwamna ba ilimi gare ba idan aka zo wajen shari'a ka kalli tausayi to za ka yi zalunci a shari'a ba ba a jin tausayi wanda ya kwabɗe kwabɗe shi ake ana ganewa idan mutum ya ci kuɗin mutane irin haka damƙe shi ake amma idan aka gwada tausayi kamar yadda ake yi yanzu ai kaga misali a irin tafiyar yan demokradiyya ai kaga ga drama iri-iri mutum isa ce kudin mutane ya je wajen wani likitan karya ya rubuto mai bai da lafiya ya je wajen lauyan karya ya zo ya abin da ya yi ya je ya kwanta a asibitin karya a gadon karya wani ma a keken guragu ya eh, ko ba haka ba sai a ji tausayi sai a ce to da bai da lafiya ku kyale shi shikenan haƙƙin jama'a ya salwanta a shari'a idan haƙƙin wani ya rataya mai haƙƙin ake kallo ba tausayi ba ana gane ba Ba tausayi ba so don haka shi dai gwamna ya ba da izini faƙala lahun muhammadu bin sirina aka je aka samu muhammadu bin sirina kaji kaji kaji ya ce a la akhruju hatta tasta'adhinu sahibar daini ni dai ban fita daga bursunan nan da aka kaka ba ni sai idan kun nemo izinin wanda ke bi na bashin nan fa inna ma hubistu bi malahu alayya min alhaq ai an daure ni ne saboda sa a wuyana ana ganewa tunda shi ne mai haƙƙi ko da gwamna ya yadda in fita to ban da ikon fita sai mai bashin nan dan kar a yi masa karfa karfa kaga za a yi karfa karfa za a yi masa yace to idan zuciyar shi bata yadda in fita ba ni ba zan fita ba Fa'azina azina lahu da'inu aidan shi ma mai bashin aka je aka roƙo shi yace na bashi izini ya je ya mai wanka ya abinda zai ya koma inda yake ana ganewa ai yawwa amma dai sai kuɗi na sun fita in dai zai fito waje to kuɗi ne inda zalika kharaja min sijinihi faga sala anasan muhammad bin siri ne ya fito daga bursana yawa anas dan malik wanka wa kaffanahu ya sa mai lifafa wa salla alaihi ya mai sallah thumma raja ila sijini kama huwa yana gama wannan aiki aka sallama sallah ai kaga ba aike shi gidan jana'iza ba ba aike shi makabarta ba me aka ce wanka sallah ba su ne ba yana gama su ya koma bursunansa ya zauna ba wanda ya ta yasa yaya mu yanzu dan bursuna ya fita ya za a gare shi yasa za a gan shi da mari ana tsare shi da bindigogi mutum zuciyar shi ake gyarawa jama'a ya koma bursunarsa ya zauna walam ya zahab ya ci ahlihi duk daɗe wanda ya bai ga iyalinsa ba bai ce ba zan yi amfani da wannan opportunity ko in yi amfani da wannan dama in ɗan ga gidana da ‘ya’yana ya ake ciki a'a bai da wannan hurumi daga wajen wanka da sallah kawai sai ya koma bursuna kenan an gama kai jama'a Wa'in nan bayan Allah abun koyi ne ummira muhammad bin sirina hatta balaga sabi'ata wa saba'in a takaice dai muhammad bin sirina ya rayu har ya kai shekara saba'in da bakwai a duniya a tahul yaqinu lokacin da mutuwa ta zo masa waje hu khafifal himli min a aba'id duniya sai mutuwa ta same shi wato sako-sako ba ya da nauyin rigingimin duniya ba wai ba a yi rigimar duniya da shi ba ne amma duk ya biya warware ana ganewa rigingimin duniya warware su ake in ba haka ba sai nauyi ya tarin ma mutum a tafi lahira da shi ya warware gaba daya kasirar zadi lima Adal mauti ya yi tattalin guziri mai yawa na abin da kan zo na hisabi bayan mutuwa haddafat hafsatu bintu rashidin wata baiwar Allah mai waliyar Allah wadda ake ce ma hafsatu bintu rashid wa kanat min al-abidat tana cikin masu yawan ibada faqalat cikin maganar da ta faɗi ta ce kana marwanul mahamali lana jaran akwai wani mutumin kirki da ake ce masa marwanul mahamali ka je ka tarihi za ka san waye ta ce ya kasance makwabcinmu ne wa kana nasiban fil ibada mutum ne jajirtacce wajen ibada mushtahidan fi yana da ƙoƙarin bin Allah ana ganewa mutum ne mai ƙoƙari wurin ibada da bin Allah ma mata lokacin da marwanul mahmaliyu ya mutu hazinna alaihi huznan shadidan sai muka yi bakin cikin mutuwarsa bakin ciki mai tsanani fara'aituhu fil manami waccan baiwa Allah Hafsatu bintu Rashid ko ta ce wata rana sai ne mafarkin wannan marwanul mahamali. kawai sai gashi na gan sha mafarki faƙultu sai na ce masa ya aba abdullahi ma sana abika rabbuka ya kai baban abdullahi mai ubangijinka ya aikata da kai yaya ka kare da allah faƙala ya ce a dakalan aljanna ya ce allah ya shiga da ni aljanna yake ba ta labari ƙultu sai na ce summa maza to bayan an shigar da kai aljanna me ya faru faƙala ya ce summa rufi'tu ila ashabil yamini sai allah ya ɗaga ni zuwa ga mutanen dama ƙultu sai na ce summa maza daga nan ya aka ƙara min labari qala yace thumma rufitu ila na sai aka kai ni zuwa ga waɗanda suke kusa da ubangiji ana ganewa kaga abin da menene eh, wa ashabul yamini ma ashabul yamini ko sai yace me "Ula'ikal muqarrabun ko aka ba waɗannan mutanen dama to su ne almuqarrabuna waɗanda ke kusa da Allah to waɗannan Allah ya ɗaga ni ya kai ni kurkusa da shi ƙultu sai na tambaye shi famar ra'aita hunaka to a da kaje can cikin muƙarrabi nan wa da wa ka gani ƙala yace al-hasan al lallai na ga hasan al wa Muhammadu ibn sirina na ga Muhammadu ibn sirina to wannan shine eh, ƙarshen tarihin Muhammadu ibn sirina idan Allah ta'ala ya kai mu eh, rana ita insha Allahu ta'ala za mu tashi akan babban tabi'i rabi'atul ra'ayi muna cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik